sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci. Har yanzu dai Ibrahim ka'almasi Garba ne tare da Hadiza Kiyari da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na daren Litini 12 ga watan Oktoba. bayan labaran duniya za a ji cewa a najeriya ana ci gaba da zanga-zangar bukatar maido da rundunar 'yan sandan yaƙi da gaggamiya ta sa saboda ita ce ta ceto 'yan najeriya da dama daga hannun boko haram da kuma masu garkuwa da mutane sannan wasu masu fashin baki na ganin dalilin dakatar da mai baiwa gwamnan jihar kano shawara kan kafafen yada labarai na zamani saboda wasu kalamai da ya yi shine a siyasance ana ganin cewa fadar shugaban kasa din da akwai yiwuwar ba ta ci daɗin su ba kamar kowace ranar litinin yau ma sani malumfashi na tafa da rahoto na musamman murtala faris sanyin na na tafa da labaran wasanni to amma kafin nan ga hadiza da labaran duniya Assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya. Kwamitin Shari'a na Majalisar Dattawan Amurka ya fara zaman tantance Amy Coney Barrett, wadda shugaba Donald Trump ya zaɓa ta zama mai shari'a kotun kolin Amurka. Barrett da aka zaɓa ta zama mai shari'a a kotun kolin Amurka. Ta bayyana gaban sanatoci don zama tabbatar da ita da aka fara ranar Litinin 12 ga watan Oktoba, inda za ta bayyana wa 'yan majalisar cewa bai kamata kotuna su yi ƙoƙarin amfani da manufofi ba ya kamata su bar wannan aiki a hannun shugaban ƙasa da 'yan majalisar dokoki. A wata sanarwa da ta fitar gabanin zaman, Barrett ta bayyana fasarar aikin babbar kotun tana mai cewa ba tsara kotun ba don warware kowace matsala ko kuma gyara abubuwa da ba daidai ba na rayuwar al'umma. Maimakon haka, ta ce shawarwarin yin amfani da manufofi da hukace-hukacen gwamnati dole ne bangaren gwamnati da jama'a suka zaɓa su yi su bai kamata jama'a su sa ran kotuna za su yi haka ba kuma su ma kotuna bai kamata su yi kokarin hakan ba barat yar shekaru 48 ne ra'ayi mazan jiya wadda ita ce ta uku da shugaba donald trump ya zaɓa don zama mai shari'a a kotun kolin amurka mai alkali tara za ta yi kwanaki hudu tana ba da bayanai a gaban kwamitin shari'a na majalisar dattawa a wannan makon. Ɗaliban makarantun firamare 'yan aji hudu takwas da goma sha biyu a Kenya sun koma makaranta a yau Litinin. abin da ya kawo ƙarshen matakin rufe duk cibiyoyin ilimi da aka yi a ƙasar na tsawon watanni don daƙile yaɗuwar cutar coronavirus. Ƙasashe da yawa sun yi gwagwarmaya wasu kuma na kan yin haka akan yadda za su sake buɗe makarantun lafiya yayin da ake fama da annobar coronavirus amma a kenya inda aka rufe makarantun gwamnati da masu zaman kansu bayan da aka tabbatar da mutum na farko da ya kamu da covid-19 a watan maris matakin na daga cikin matakan rufe makarantu masu tsawo da aka yi a nahiyar afirka duka azuzuwa na firamare guda uku da suka koma makaranta suna shirye shiryen rubuta babbar jarabawar wuce gabani waɗanda aka ɗaga daga watan nuwamba zuwa maris daga baya gwamnatin kasar ta yanke shawara kan ko duk ɗalibai za su iya koma makaranta ko a'a a cewar ministan ilimi george magoha a wata makarantar firamare a nairobi inda ya karbi gudumawar takunkumin rufe hanci da baki guda miliyan ɗaya daga babban bankin kenya To labaran duniyar na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Masana kimiyya Australia sun gano cewa ƙwayar cutar coronavirus da ke haifar da COVID-19 za ta iya jure rayuwa akan wasu abubuwa har zuwa tsawon kwanaki 28. A wani bincike da aka wallafa yau litinin a wata majallar ƙwayoyin cutar virus masu bincike a cibiyar kimiyyar CSIRO ta Australia sun gano cewa ƙwayar cutar SARS-CoV-2 tana da ƙarfi sosai tana jure rayuwa akan abubuwa da suke simul a digiri ashirin na ma'aunin celsius idan aka kwatanta ta da kwayar cutar mura ta flu wacce ke kai tsawon kwanaki goma sha bakwai a cikin wannan yanayin masana kimiyya cibiyar ta csiro sun kuma gano cewa ba za a iya kamuwa da kwayar cutar sars-cov-2 bayan kusan sa'o'i 24 a digiri 40 na ma'aunin celsius ba bayan haka masana sun gano cewa sabuwar kwayar cutar ta coronavirus za ta iya jure rayuwa akan abubuwa kamar kuɗin takarda gilashi da ma Majalisar Ministocin Isra'ila ta amince da yarjejeniyar daidaita dangantaka da haɗaɗɗiyar daular larabawa da ake kira UAE a takaice. Kuma Prime Minister Benjamin Netanyahu ya faɗa a yau Litinin cewa shi da yariman masarautar Abu Dhabi mai jiran gado Mohammed bin Zayed Al nayan sun amince su gana nan da ba daɗewa ba ana sa ran majalisar dokokin isra'ila za ta kaɗa kuri'ar amincewa da yarjejeniyar a cikin wannan makon yahu da Sheikh Mohammed sun yi magana ta wayar tarho kuma a sanarwar da su ya fitar a yau Litinin sun ce sun tattauna kan batutuwa da dama ciki har da samar da zaman lafiya da haɗin gwiwa a gabas ta tsakiya. Isra'ila da UAE sun sanya hannu a yarjejeniyar da Amurka ta shiga tsakani da aka kulla a wani biki da aka yi a fadar White House a watan jiya, inda Isra'ila kuma ta sanya hannu a shigen irin yarjejeniyar da Bahrain. UAE ce ƙasa ta uku kuma ƙasar larabawa ta hudu da ta kulla irin wannan yarjejeniya da Isra'ila bayan Masar a shekarar 1979 da kuma Jordan a shekarar 1994. labaran duniya kenan aka saurara daga sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc yanzu kuma bari mu shiga babin rahotanni kuma za mu fara ne daga arewa maso yammacin najeriya mai fama da matsalar tsaro inda zanga-zangar bukatar maido da rundunar 'yan sandan yaƙi da manyan miyagu ta isa can muhammad nasir gare ka We need steps, haɗakar ƙungiyoyin matasa da ɗalibai daga jihohin sokoto kebe da zamfara sun haɗu a sokoto yadda suka yi tattaki zuwa rundunar 'yan sanda ta jihar sokoto domin nuna rashin jin daɗin su na dakatar da rundunar yaƙi da 'yan fashi da makami wato sas matasan dai suna ɗauke da alamomi masu ɗauke da rubuce-rubuce daban-daban masu nuna ƙin amincewar su da wannan matakin da babban sufetin 'yan sanda ya ɗauka tare da ba da saƙo domin kaiwa ga babban sufetin 'yan sanda to ko menene dalilin su Bishar Umar binji shine mai magana da yawon kungiyoyin. Gefen musu kebe da zamfara sanin kowa ne muna fama da matsalar tsaro, satar mutane, fashi da makami da dai sauransu. To don haka don mi za mu ce a kashe wannan hukuma ita ce ta ceto 'yan Najeriya da dama daga hannun Boko Haram da kuma masu garkuwa da mutane. kwamishinan 'yan sanda na jihar sokoto ibrahim sani oje ya ce abin da matasan suka faɗa gaskiya ne domin ya yi aiki a cikin rundunar tasar tsawon shekaru uku kuma ya san irin nasarar da suka samu sai gashi wasu mutane kalilan sun nuna rashin son rundunar kuma aka dakatar da ayyukanta da a lokacin mana nan sokoto ai aiko yan da sauransu daba da wasu abubuwan nan da ko to ka shiga wurin kai ka ga mutum da da kana shiga wurin amma wannan mutane su ake aikawa kuma da sun ta dole ga ga result to amma yanzu an waye gari wasu yan kalila yan kalila ne ba tare da yan kasa suke ba yan kalila ne wanda suke ba su ba mu tare da su ko bayan matasan da ke zanga-zanga nuna rashin jin daɗin tsayar da ayyukan rundunar ta sas akwai mutane da suke goyon bayan ayyukan rundunar ta sas kamar irin tsohon shugaban kungiyar mai ta Allah na ƙasa Muhammadu Dodo Oroji gaskiya a halin da muke a ƙasar nan ko ina ka je akwai matsala na akwai matsala can akwai matsala to a wannan lokaci karfi ma ya kamata a kara musu kuma ai sun yi abubuwa da yawa a ƙasar nan wanda yana duk wasu 'yan ta'adda suna jin shakkarsu ko da suna yin kila wani abu wanda ba daidai ba gwamnati ta ja musu kunne cewa kar ku yi kaza kar ku yi kaza ko masana shari'a ke kallon wannan badakalar barista ma'azuli mai yabo mai sharhi ne akan lamuran da suka shafi doka 'yan ƙasa na da dama da doka tsarin mulki bayyanar da ra'ayinsu ga abin da suka so ko ba su so dalili da doka da mulkin duk saboda 'yan ƙasa ake yin su kuma su ne ake wa mulkin kuma doka domin unwanin su ta kai amma kuma doka ba za ta yadda ba wani ya ɗau mataki wanda na tashin hankali ne ko kuma ba cikin hurumin doka ya gudanar da wannan zanga-zanga ta nuna ra'ayin shi ko kuma kyama wadda ra'ayin shi nuna ba. Abin jira a gani dai shine da an dakatar da ayyukan rundunar ta SAS bisa ga zanga-zanga da kuma nuna kin jinin jami'anta kuma yanzu ga wasu kungiyoyi suna zanga-zanga da nuna rashin jin daɗin dakatar da ayyukan wannan rundunar da ko me gwamnati za ta yi akan wannan. Muhammad Nasir muryar Amurka daga Sokoto a Najeriya. We need SAS! We need SAS! We need SAS! haɗakar ƙungiyoyin matasa da ɗalibai daga jihohin sokoto kebe da zamfara sun haɗu a sokoto inda suka yi tattaki zuwa rundunar 'yan sanda ta jihar sokoto domin nuna rashin jin daɗin su na dakatar da rundunar yaƙi da 'yan fashi da makami wato sas matasan dai suna dauke da alamomi masu dauke da rubuce-rubuce daban-daban masu nuna ƙin amincewar su da wannan matakin da babban sufetin 'yan sanda ya ɗauka tare da ba da saƙo domin kaiwa ga babban sufetin 'yan sanda to ko menene dalilin su Bashar Umar Benji shine mai magana da yawan kungiyoyin. Gefen musu kutuke kebe da zamfara sanin kowa ne muna fama da matsalar tsaro. Satar mutane, fashi da makami da dai sauransu. To don haka don mi za mu ce a kashe wannan hukuma ita ce ta ceto 'yan Najeriya da dama daga hannun Boko Haram da kuma masu garkuwa da mutane. kwamishinan 'yan sanda na jihar sokoto ibrahim sani oje ya ce abin da matasan suka faɗa gaskiya ne domin ya yi aiki a cikin rundunar tasar tsawon shekaru uku kuma ya san irin nasarar da suka samu sai gashi wasu mutane kalilan sun nuna rashin son rundunar kuma aka dakatar da ayyukanta da a lokacin mana nan sokoto yi yan da sauransu daba da wasu abubuwan nan da ko to ka shiga wurin kai ka ga mutum da da kana shiga wurin amma wannan mutane su ake aikawa kuma da sun ta dole ga gari zaune to amma yanzu an waye gari wasu yan kalila yan kalila ne ba tare da yan kasa suke ba yan kalila ne wanda suke ba su ba mu tare da su ko bayan matasan da ke zanga-zanga nuna rashin jin daɗin tsayar da ayyukan rundunar ta sas akwai mutane da suke goyon bayan ayyukan rundunar ta sas kamar irin tsohon shugaban kungiyar mayar ta Allah na ƙasa Muhammadu Dodo Oroji gaskiya a halin da muke a ƙasar nan ko ina ka ji akwai matsala na akwai matsala can akwai matsala to a wannan lokaci karfi ma ya kamata a kara musu kuma ai sun yi abubuwa da yawa a ƙasar nan wanda yana duk wasu yan ta'adda suna yin shakkarsu ko da suna yin kila wani abu wanda ba daidai ba gwamnati ta ja musu kunne cewa kar ku yi kaza kar ku yi kaza ko masana shari'a ke kallon wannan badakalar barista ma'azu mai yabo mai sharhi ne akan lamuran da suka shafi doka 'yan ƙasa na da dama ga doka tsarin mulki bayyanar da ra'ayinsu ga abin da suka so ko ba su so dalili da doka da mulkin duk saboda 'yan ƙasa ake yin su kuma su ne ake wa mulkin kuma doka domin unwanin su ta kai amma kuma doka ba za ta yadda ba wani ya ɗau mataki wanda na tashin hankali ne ko kuma ba cikin hurumin doka ya gudanar da wannan zanga-zanga ta nuna ra'ayin shi ko kuma kyama wadda ra'ayin suka nuna ba. Abin jira a gani dai shine da an dakatar da ayyukan rundunar ta bisa ga zanga-zanga da kuma nuna kin jinin jami'anta kuma yanzu ga wasu kungiyoyi suna zanga-zanga da nuna rashin jin daɗin dakatar da ayyukan wannan rundunar da ko me gwamnati za ta yi akan wannan. Muhammad Nasir muryar Amurka daga Sokoto a Najeriya. To a gaida Muhammad har yanzu dai muna arewa maso yammacin Najeriya din inda ake ta cece ce bayan da gwamnatin jihar kano ta soke mai baiwa gwamna shawara kan kafofin yada labarai na zamani salihu tanko ya kasai saboda wani ra'ayi da ya bayyana mahmud ibrahim kwari gare ka a ƙarshen mako ne dai malam salihu tanko ya kasai ya yi rubutu a shafin shafinsa na twitter inda ya bayyana gwamnatin shugaba muhammadu buhari a matsayin maras tausayin talakawa saboda halin ko in kula da take nunawa game da makomar rayuwarsu al'amarin da ya sanya gwamnan kano abdullahi umar ganduje ya dakatar da wannan jami'i cikin wata sanarwa da kwamishinan labarun kanan ya fitar Dr. Sule usile shine sakataren labaru na tsohon gwamnan Kano Ibrahim Shekarau kuma mataimakin shugaban cibiyar kula da ayyukan jami'an hulɗa da jama'a ta Najeriya wato NIPR. Abubuwa ne kamar guda biyar. Na ɗaya sai ka fara duba shi wanda ya yi wannan abu. Yana da satifiket na ya zama mai magana da yawun wani ko kamfani ko wani mutum wani lokaci akan sa su su yi aikin shugaban zai ce yi aikin yi mun kaza amma zai ɓoye a baya idan abu ya yi zafi sai ce daman bani na sa shi wani lokaci kuma su masu aikin sukan yi azarbaɓi su wuce gona da iri a aikin na biyar a doka na aikin ya baka dama kamar ɗan ƙasa amma ra'ayinka da wuya al'umma su iya raba shi da ra'ayin wanda kake wa aiki saboda haka a dole in kana irin wannan aiki dole ka haƙura da ra'ayinka sai dai masu nazari a fagen siyasa na ganin wannan batu ba zai rasa nasaba da siyasa ba kamar yadda malam kabiru sa'idu sufi ke faɗi. siyasance ana ganin cewa matakin a wato barranta kai ne daga su kalaman wato eh, abin da ita gwamnati da kuma gwamna suka yi za a iya cewa sun yi kokarin nuna cewa ba sa tare da shi wancan kalamai ko kuma rubuce-rubuce da aka yi waɗanda suke um, fadar shugaban ƙasa ɗin da akwai yiwuwar ba za ta ci daɗin su ba matakin da aka ɗauka ɗin abu ne na wato ƙoƙarin tabbatar da ci gaban kyakkyawar alaƙa a tsakanin ita jam'iyya da gwamna da gwamnatinsa da kuma fadar shugaban ƙasa. Da yake an yi amfani da kalmar dakatarwa akwai masu ganin cewa tsohon jami'in gwamnan na kano na iya dawowa bakin aikin sa bayan ƙura ta lafa ƙwararren ɗan jarida kuma mai sharshi kan al'amuran yau da kullum malam bashir muhammad bashir ya yi tsokaci kasan wasu kafofin yada labaran suna cewa an sallame shi amma dakatar da salihu aka ruwan mai girma gwamna ne ya auna nauyin abin da yake ganin ya faru watakila rai ne ya ɓaci da farko sannan kuma in tafiya ce tafiya ba a san abin da zai faru ba yanzu duk wani abu kwallon na raka mai girma gwamna ya so ya dawo da salihu tan ya kasa ya so ya masa ayi mamakin tafi kenan wannan wani abu ne wanda ki gwamna ne zai iya gaya ma a nata bangaren cibiyar nafiyar mai kula da ayyukan jami'an hulɗa da jama'a a najeriya ta ce za ta gudanar da bincike game da wannan batu za mu fara dubawa a gani kin yana ma da certificate in babu to mun san matsayinsa ma'ana cibiya ta amince ya irin wannan aiki ta hale masa ta ba shi certificate na yayi to idan har yayi to muna da tsarukan hukunci wanda za mu bi a hukunta shi idan kuma ba dan cibiya bane to daman aikin ma da yake ma ba ba kan doka yake yin sa ba ko ba halattace ba ne za mu iya haɗa shi da 'yan sanda. Dr. Sila Usul kenan mataimakin shugaban cibiyar NAPR da ke sanya ido akan ayyukan jami'an hulɗa da jama'a a Najeriya. Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Nigeria. Zuwa gaida Mahmud Ibrahim Kwari yanzu kuma ga sani malumfashi da rahoto na musamman. Al'amarin satan mutane da yin garkuwa da su tare da satan dabbobi lamari ne da ya addabi gwamnatin Najeriya domin haƙƙin al'ummar ƙasa da ke kanta waɗanda mahara ke addaba su dare da rana ana sace musu dukiya wasu lokutan ma a yi wa 'ya'yansu ko matansu fyaɗe. Duk waɗannan abubuwa na damun su ana kuma kama su ana hukunta su gwargwadon zarafi. Me sunanka? Sunana Aliyu Umar. kes din me muka kama ka kes din kidnapping laifin me muka kama ka da shi kun kama ne da bindiga bindiga wata iri yake alshashi nawa alshashi 170 me yake da shi to ina rike da shi ne ina aiki sunana bello commander bello commander ok kes din menene muke rike da kai ana kes na shani shani ne na dauka saman gadan kan yi malam me sunan ka sunana muhammadu mujumba kes din me muke tuhuma ka da shi kes din bindiga can baya ka taba bada bindiga ko ka taba ba na taba ba so bindiga guda na mu uku mun bada bindiga bakwai guda bakwai okay yanzu ina bindigar da muke nema a hannun ka tana ina to wallahi bindigar nan tana ga wani yaro kuma yaron ba san inda yake ya sunan shi suna na bello bello ya alaka ka da shi alaka na da shi da zamfara muna tare lokacin da gimba ya kama muna bada bindigogin ko da nizo suna cewa mu muna kama barayi shine ya gudu Gwamnatocin jihohi musamman Katsina da Zamfara sun yi ƙoƙari na yin sasanci tsakaninsu da masu aikata waɗannan miyagun halaye. Ko a makon da ya gabata, gwamnan jihar Zamfara Dr. Bello Matawallan Maradin ya yi tattaki ya zuwa cikin daji da daddare tare da waɗanda suka tuba, suka je suka amso mutanen da aka sace su makonni suna cikin dawa. Gama jawabansa. Allah gurbin nan ya fi koyi in ba don da gurbin ba gaba a bada ko kwabo ba amma muka lallabe su muka amso Allah ya kaddare wa ka ba mu ku domin ku tafi ku sadu da iyalin to haka ina son ku dauki wannan abu jaraba ce daga Allah subhanahu wa ta'ala sannan ina son ku kare mu Allah godiya ba wai mu bane Allah ne ya fitar da ku mu mun zama kawai sanadiyya kan mu yi magana domin a fito da ku kuma za mu sa a kai ku asibiti a kula da lafiyar ku muna son ku samu kamar kwana uku gwamnati ta canza muku kaya ku kai ku asibiti a kula da lafiyar ku sannan ku koma inda iyalin Allah shi kare kare gaba Eh, ɗaya daga cikin mutanen da Allah tsirar da su ɗin ya yi bayani. A ‘yan kara, kwanan mu ashirin da kara yau, sun ce za a jami'ar da yi a kwanan, kwana ba su ko an kawo kudin ma ba ta bukata za su kashe mu kaga Allah ta'ala sai ya aiko mutum lamara da zai su da saboda haka mun ba mu da abin da za mu gaya masa wallahi sai dai mu da ubangiji mu wasa addu'a ta alkhairi ne ya kama hannu Allah ya sa manzon Allah sallallahu alaihi kama hannu shi ranar alkiyama amma kuma har yanzu al'amarin ana samun sauƙinsa amma kuma sai ga ya sake bijirwa misali kamar hanyar abuja wanda al'amura suka lalace ga ma barayi sun tsara hanya amurwa ba su yanzu a hanya abuja sun yi atakin titi len nan tafiya zuwa abuja ba kowa ga mu kuma a len nan shiga kaduna ga troop nan na sojoji da polis shin miye musabbabin da yake jefa wa'annan matasa suke shiga wannan mugunyar hanyar samun kuɗi sunana muhammad lawal abdullahi a baya ba yawanci wanda suke aikata irin wa'annan laifuffuka mutane ne daga cikin gari su ɗauki mutum ko su je su tsare shi su kai shi can bukka su aje wurin hilani ganin haka su kuma hilanin yawancinsu su ma ana addabarsu da sace-sacen dabbobinsu da kuma yi ma 'yan uwansu fyaɗe idan aka kasance a kansu irin haka sai ka ga zukatansu sun yi rauni ga shi ba san wata sana'a ba sai wannan sai su ga cewa a ah, su ma ya kamata a ce sun nemi makamai sun tanada domin kare kawunansu kan. wa'annan miyagun abubuwa da ake yi musu to wayansu daga cikinsu ana tafiya tana tafiya suka ga a ah, to ai ba su da dabbobi sana'o'in da suke gudanarwa kawai sai suka mai da shi suma sana'a to shi yasa yawanci yanzu ake ganin cikin kashi ɗari kusan kashi casa'in da tara na masu aikata wayannan miyagun laifuffuka fulani ne amma asali a baya ba sana'ar su bace ba me sunanka Shef Adamu me kai aka kama ka Kimashi. Kidnapping. kidnapping Sau nawa kai kidnapping? Sau uku. Kai da suwa da wa? Ni da Salihu da Adamu yawa da Abdu yawa da Garba. da italiya gumanda da kuka dawa alai ce da nawa aka baku miliyon na biyun da ka kira alhaji waye alhaji garba nawa aka baku miliyon dari bi. nawa aka baka dubu goma to na biyu kuma fa dubu biyar a cikin miliyan daya da dubu biyar a baka yes ba kariya? sakaci ne da aka samu daga mu na addini da kuma gwamnatocinmu domin a baya akan samu kungiyoyi na addini suna shiga suna faɗakar da su suna jan hankulansu mutane ne masu tarbiyya masu hankali to ganin yadda yanayin ya koma ba a samu ana shiga ga jahilci ga rashin abun hannu to dole ta sa suka samu kansa irin wannan yanayi. to a takaice tambaya shine ina mafita mafita dai a takaice shine dole a koma ma baya wa'annan kungiyoyi da muke da su na addini da jami'an tsaro su sa hannu a ganin cewa in an kama waɗannan mutane ana yi musu hukuncin da ya dace a shari'ance ko da an yi musu wata ɓanna a ba su sakamakon da ya kamata a ba su don a fatanta musu rai wannan zai taimaka wurin kawo saukin wannan al'amari insha kun ga waɗannan da suke wannan abubuwan kun ga wanda aka hira da shi sun yi sun karɓi miliyan biyu sun karɓi miliyan uku an tambaye shi nawa ya bayar nawa aka ba shi ya ce dubu biyar shi wanda ya je wannan abun dubu biyar aka ba shi ya ce aka sake kuma aka ba shi dubu goma wallahi jahilci ne kawai muna da masu kuɗi muna da du'at in aka je aka ilmantar da waɗannan in dai za a je je kashe mutum dan a ba shi dubu goma wallahi idan ka ba shi sana'a ka koya mishi abubuwa zai ba zai kashe mutanen ba saboda haka masu kuɗi ku fitar da kuɗaɗen ku malamai ku fita ku sa yaran ku shiga jeji su shiga ƙauyukan nan in fulani ne akwai fulani yan uwansu wayannan kidnapper da suke garkuwa da dan adam Allah ya gana da su Allah ya kawar mana da wannan abubuwa jami'an tsaro suna sadaukar da rayukansu da kuma sauran kokari don kare rayuka da dukiyoyin al'umma a saboda haka suna bukatar haɗin kan jama'a kamar yadda kakakin rundunar 'yan sanda ta jihar katsina sp gambo isa yeman bayani yakin nan da muke da ta'addanci da 'yan ta'adda yaki ne wanda yake gagarumi wanda ba za mu iya yi mu kadai ba ba tare da mutanen gari sun taimaka sun ba mu haɗin kai ba yadda barayin nan suke neman al'ummar gari haka suke neman mu kuma tsakanin 'yan sanda da sojoji ba a waye gari a yi sati guda a yi wata guda baka ji an ce wani abu ya same mu ba ko na mutuwa ko na rauni daga yakin da muke da waɗannan 'yan ta'adda yanzu yadda suka fito suka yi face to face da jami'an tsaro haka muke so su fito su yi face to face da waɗannan barayi da tuni mun yaƙi wannan yaƙi da ta'addanci a jihar gwamnati eh, tarayya da gwamnatin jiha da jami'an tsaro baki ɗaya mu muna iya bakin kokarin mu domin mu ga cewa mun kawo ƙarshen wannan ta'addanci a jihar katsina muna neman haɗin kai da goyon baya sani shabi malumfashi murai amurka daga katsina a najeriya yanzu kuma ga shirinmu na gaba wasanni a takaice. gobe talata kungiyar kwallon kafar najeriya ta super eagles za ta fafata wasan sada zumunci da kasar tunisia a kasar austria wannan ne wasa na biyu da najeriya za ta buga tun bayan watanni goma sha daya da ta je ta doke lesotho da ci hudu da biyu a karawar neman shiga gasar cin kofin nahiyar afirka a ranar juma'a kuma algeria mai rike da kofin nahiyar ta afirka ta doke kungiyar ta super eagles da ci ɗaya da nema a wasan sada zumunci da suka fafata a kasar austria Kungiyar ta Super Eagles na buga wasannin ne domin shirin tunkarar karawa da kasar Saliyo a cikin watan Nuwamban shekarar nan ta 2020 a fafatawar su ta neman gurbin shiga gasar cin kofin nahiyar Afirka. Najeriya dai ta yi nasara akan Tunisia da ci ɗaya da nema a wasan neman mataki na uku da suka fafata a Cairo a shekara ta 2019 kuma Odion Igalo ne ya ci wa Super Eagles kwallon. rahotanni daga kasar ingila sun tabbatar da cewa an sami 'yan wasa shida da cutar coronavirus bayan an yi wa 'yan wasa da jami'ai 748 na kungiyoyi uku gwaji a ranakun lahadi da litinin wasu kafafen yaɗa labarai sun ruwaito cewa an ƙi bayyana sunayen waɗanda suka kamu da cutar saboda sabuwar yarjejeniyar da aka cimma cewa za a daina bayyana sunayen 'yan wasa da suka kamu an dai same su ne da cutar bayan gwajin da ake ci gaba da yi wa ƙungiyoyi domin shirye-shiryen komawa gasar premier league ta 2019 2020 a ranar 1 ga watan yuni an da ya ginda ya ka'idar cewa sai an yi wa kowane dan wasa gwaji tukunna kamin a soma wasan yan wasa shidan da aka samu sun kamu da cutar dai an shawarce su da kowanne daga cikinsu ya killace kansa tsawon kwanaki shida wasu bayanan shafuka hamsin da gwamnatin ingila ta buga ranar litinin sun nuna cewa za a koma ci gaba da gasar premier league a ranar 1 ga watan yunin shekarar nan ta 2020 bayanan da gwamnatin ta buga sun nuna matakan da za a rika bi ɗaya bayan ɗaya wajen ci gaba da sake buɗe harkokin rayuwa da mu'amala a ingila tun bayan da cutar coronavirus ta dagula lamura baki ɗaya murtala faruk sanyin na a washington dc Da wannan muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amman a takaice. Masana kimiyya Australia sun gano cewa ƙwayar cutar coronavirus da ke haifar da COVID-19 za ta iya jure rayuwa akan wasu abubuwa har zuwa tsawon kwanaki 28. A wani bincike da aka wallafa yau litinin a wata majallar kwayoyin cutar virus Masu bincike a cibiyar kimiyyar CSIRO ta Australia sun gano cewa kwayar cutar SARS-CoV-2 tana da ƙarfi sosai tana jure rayuwa akan abubuwa da suke simul a digiri ashirin na ma'aunin celsius idan aka kwatanta ta da kwayar cutar mura ta flu wacce ke kai tsawon kwanaki goma sha bakwai a cikin wannan yanayin masana kimiyya cibiyar ta csiro sun kuma gano cewa ba za a iya kamuwa da kwayar cutar sars-cov-2 bayan kusan sa'o'i 24 a digiri 40 na ma'aunin celsius ba amy coney barrett da aka zaba don zama mai shari'a kotun kolin amurka na shirin ba da jawabi gaban sanatoci a zaman tabbatar da ita da za a fara yau litinin akan cewa bai kamata ko tana su yi kokarin yin manufofi ba kuma ya kamata su bar wannan aikin a hannun shugaban kasa da 'yan majalisar dokoki. Sabon Prime Minister ƙasar Japan Yoshida Suga na shirin kai ziyara yankin kudu maso gabashin nahiyar Asia a wannan watan kusan don nuna goyon baya ga murada Amurka na siyasa a yankin da suka hada da hada hannu da ƙananan ƙasashe da ba sa son mamayar da ƙasar China ke yi a cewar ƙwararru. Shirin suga na kai ziyara Indonesia da Vietnam na nuna alamun zai bi sahun Shinzo Abe wanda ya yi murabas a watan Satumban da ya gabata ya zuwa yanzu dai ana ganin suga a japan a matsayin wanda ya fi mai da hankali kan manufofin cikin gida amma ba a san alkiblarsa ba kan harkokin dangantakar kasashen waje to masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin sai kuma gobe da safe idan allah ya kai mu za a ji wasu abokan aikinmu ɗauke da wani sabon shirin yanzu a madadin hadiza kiyari da ta tayani gabatar da shirin da julie leathers gresham wacce ta haɗa mana shirin da kuma injiniyan mu na yanzu ni ibrahim kalamasi garba ke muku fatan alheri wasalam